'yan shi'a wannan kalma da ta zo abinda ke yake fara faɗowa mutane a kwakwale wasu amma shine wasu ƙungiya masu zagin sahabbai wasu ƙungiya masu kafirta matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya samar da gaba da kiyayya ga mazhaban shi'anci ya samar da ƙungiyoyi na yaƙan shi'anci aka samu mutane 'yan daba wanda 'yan ta'adda suna kashe 'yan shi'a da wannan sunan abu malamai a baraka da masallatai suke ta hudu gobi da jawabi kan wannan abu wannan ya sa a duk lokacin da aka kashe 'yan shi'a mutane ba abin da suke sai murna har da yanka raguna musamman mun ga haka a sakwato amma shi wannan magana ta cewa zagin sahabbai da kafurtawa ko zagin matan manzon Allah ya abin yake kuma haka ne in ana yi ya kamata a ba da wannan amsa an samar da wannan magana ne na zaki bayan wani su karnuka masu yawa da suka gabata shekarun can musamman shekara 400 bayan mazuwan manzan Allah ko in ce kijiran manzan Allah zuwa ga rabul arshi ba a san wani abu abuwan shi zagin sahabbai ba kuma akwai yan shi'a ana kashe su amma zaga ana kashe su ne da sunan cewa su sun ke yadda da halifanci ko kuma jagorancin wani daga cikin sarakunan addinin musulunci amma ba a taɓa su a matsayin wa'insu mutane masu zagin sahabbai kwatsam sai daga baya wa'insu waɗanda suke lakin su ma shi an ci kuma suke tabbatar da cewa su ma su ne shi'awa sabanin su bayan shi'a bane waɗanda kalilan ne kuma kaɗan ne a cikin al'umma na shi'awa suka bayyana inda ba su da aƙida sai zage-zage hatta a majal masallatansu husainiyoyinsu aikin su kenan zage-zage kuma suke tabbatar da cewa wannan abu wai shi ne shi an ci kuma duk wanda bai yi ma ba dan shi'a bane kuma munafiki ne